السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda fadilatu sheikh sa'ad yusuf abu aziz ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasinmu na tamanin da biyu sahabi na ashirin da biyu ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ake kira mus'ab umayyar radiyallahu anhu a darasinmu wanda ya gabata mun yi bayani dangane da matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da wannan babban sahabi mai daraja yadda ya wayi gari ya zamo wakilin annabi na farko ko ambasadan manzon Allah na farko a birnin madina kafin manzon Allah ya hijira daga makka zuwa madina sai da ya ya gyara waje ko ya yi kiliyarin ya daidaita al'amura sai da aka wayi gari babu wani gida daga cikin gidajen mutanen madina fate akwai musulmi ko akwai musulmai a ciki wannan ya sa maza Allah ya samu ƙarfin gwiwa na barin birnin makka inda aka haife shi ya yi wayo ya yi aure ya fara samun experience na rayuwa aka baki annabci da manzanci amma zaman gari ya gagare shi saboda haka ya zo birni mai daraja wanda wakilinsa ya daidaita al'amura shi yasa ake kiran motsa bin umair da ainihin lakabi ko kirarin adda'iya al-mu'assir shine wanda yayi da'awa kuma da'awansa ta yi tasiri kwarai da gaske a yau za mu tashi daga al-mujahid asabir wato mai jihadi mai tsananin haƙuri hakuri irin na manyan mutane bayan Allah wanda kananan mutane waɗanda yake ba makusantan Allah ba ba za ba mutum yana ji yana ganin zai halaka zai tafi lahira amma ya hakura saboda kare addinin Allah daga ba kowa ne zai iya yin wannan ba domin yanzu kai yin a wajen kare addinin Allah ne kaga abu yana neman ya gagare ka fecewa ka yi gudu za ka yi ana a taro shi kana ce ba zan taru ba da gudu za ka yi sai ka nemi mafaka ko sai ka samu mafaka amma su ba haka suke ba hamala matsaf alliwa yau ma'ihudin matsafin umair ya ɗauki tutan musulmi a ranar yakin ohol in ce manzon Allah ne ya dauki tutar nan ya baki da annabi shi yake nadawa a ranan yakin ohod wanda aka yake karata uku bayan hijiran annabi daga Makka zuwa Madina falamma jalal al-muslimuna lokacin da musulmi suka yi lawayi an gane wannan hausa ko lokacin da musulmi suka yi lawai kai ka gane hausar? ba gane ba eh, ba jariya ce bai gane hausar ba aha eh, kwana kenan an yi kwana amma sun tsere a yakin wahudu ba sun tsere ba eh, sun gudu suke kuma hada manyan sahabai waɗanda suka gudu daga fagen daga a lokacin sun yi babban kuskure amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya yace musu duk yadda ka kai da matsayi da daraja da ɗaukaka da martaba a ce wata rana ba za ka yi kuskure ba ko ba za ka yi laifi ba ba zai yiwu ba saboda haka ko limamin makka ne ina kankat kenan ko to ko limamin makka ne kima da nasa balle kai limamin bayan ganuwa da Allah kare mu lalle hakika yakin Uhud an samu matsaloli iri daban-daban kuma waɗansu musulmi sun tsere daga fagen daga amma kuma saba ta bidi matsafini Umar yana tsaye da tutar kiba inda ya je saboda kun san tutar mutane idan ta karye ko ta lankwashe ko ta kwanta to an riga an ci galaba a kansu an ci nasara a kansu waɗansu tutar suke gani sai su samu kuzari sai sa ake daga tuta ko kwanan nan ma ukraine da Rasha. lokacin da ukraine suka sake kwace waɗansu garuruwansu a yi cire tutocin rasha suka yi suka sa tutocin su gashi ana saboda wannan musulunci ya tabbatar da muhimmancin tuta sai dai kuma ba a ce ku mai da tuta ɗagutu ba kamar yadda waɗansu ke mai da sandan sarki ko kan sarki ɗagutu sai dai alama ce idan tuta tana kalawa to lalle mutanen ku suna nan daren randakan mutane da yawa sun tsere amma ki yana rike da tuta ya tsaya bai gudu ba amma da an hango shi falau falau falau yana tserewa da tuta to ai kaga kowa ma gudu zai yi yadda tutan nan ta tsere haka shi ma zai tsere amma sai waɗansu suka tsaya wa aqbala ibnu kami'a sai ibn kami'a ya zo ya fiskance ki fadara baya da hulyumna yadda ki hannunsa na dama fakata aha ya yanke hannun daman wa mus'ab ya kulu a lokacin mus'ab yana cewa wa ma muhammadun illa rasulun karkalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu shakirin yana maimaita wannan aya kun gani tinkare shi saboda shi ibn kami ya yarga ya fahimta in ya ya rusa tutan nan ta kasance ta kwanta to kowa ma zai kwanta wane ne ibn kamiya yana ɗaya daga cikin jigajigai manya-manyan kafirai waɗanda suka yi alwaki suka ɗauki alkawari a ranar yakin uhudu cewa za su kashe manzon Allah so hudu ne rak yana ɗaya daga cikinsu da ce idonsa idon muhammad sai ya gama da shi saboda haka da balaƙi suka zo wannan yaƙi na uhudu da shirin ramakon gayya kuma ramakon gayya ya fi na gayya zafi kamar yadda hausawa suke faɗi to tun da bai samu annabi ba ya samu mai riko ainihin tutan annabi to ai kaga zai huce a kansa ya sai girbe hannunsa da dama amma shi kuma maimakon ya jefar da tutar sai bai jefar ba sai ya rike da hannun haguna kuma yana karanta wannan aya wa ma muhammadun illa rasulun karkalat min qablihi rusul wa aka zalliwa bil yusra ya rike tutan da hannun haguna wahana alaihi har yanzu dai ibn kami'a ya ce ake wannan bai daddara ba zama da haka tun da bai tsorata ba bai jefar da tuta ba bai gudu ba shi ne ya sunkuya fada raba ha ya sake dukan hannun haguna fakafa a ha ya yanke hannun haguna hana alalliwa wa zan mafuki ko sai ya rungumi tutan gaba daya da dungulmin dai adudaihi ila sadrihi ya hada da kirjinsa ya rike yanzu kai zaka yi wannan wanda mutanen mu ne yanzu wani za zo kama matarsa gudu zai yi ya shiga silin wani za kama ɗansa ko baban ka za kama gudu za yi za ka ba Kwarai da gaske kuma wallahi ba mamaki da annabi ya bayyana a yanzu da annabin zai ji kunya dun ba za mu yi haƙuri ba har mu masu baki ɗalɗal ba za mu yi tsayawa ba ai gaskiya ne ba za mu yi tsayawa ba saboda imaninmu bai kai nasu ba bai kai ba to wani ma yana tare shi idan jini ya fara zuba su ma zai yi ba zai iya jurewa ba saboda wanda yake da tsoro shi abu kaɗan yake samun su sai ya rikita shi amma in baka da tsoro ya sa za ga mutumin da ba ƙarfi yake da ba ba auki yake da ba amma in bai da tsoro sai ga ya jure ma abubuwa da yawa an sare hannun haguna ya rike tuta eh, hannun dama ya rike tuta da hannun haguna an sare hannun haguna ya rike tuta da dungulmi ya hada da kirjinsa wa huwa yaqulu wa ma muhammadun illa rasulun garkalat min qablihi rusulu to amma me yake so ya nuna mana da jan wannan aya eh? yana son ya gwada mana cewa tun da yakin uhud labari ya watsu an kashe annabi muhammad kutila muhammad kutila muhammad abin da ya yayi ta yadawa kenan kutila muhammad to ko an kashe shi ne ba zai jefar da wannan tuta ba tunda ma muhammadun illa rasulun annabi muhammadu bai kasance ba face manzo ne na musamman kuma garkalat min qablihi rusulu manzanni da dama sun shuɗe kafin shi ya zo ashe kenan kamar yadda suka shuɗe to shi ma zai shuɗe amma da suka tafi sai suka tafi da addinin a fa'in mata yanzu idan ya mutu a kutila ko aka kashe shi a wajen yaƙi ko ma a gida in kalaftun ala aqabikum sai ku juya bisa dugaduganku ba za ku ci gaba da rike addinin nan ba sai ku yi ridda ba za ku ci gaba da yaƙi ba sai ku watse gaba ɗaya Allah Ta baraka wa ta'ala yi tambaya idan annabi Muhammad ya mutu aw qutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya baya wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurra Allah shay'a sai Allah ta'ala ya ce to kuje duk wanda ya juya bisa duga dugan sai juya baya to ba zai cutar da Allah da komai ba addinin Allah yana nan shi yasa ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar duniya ko san manya-manyan sahabbai da dama masu rikice saboda suna ganin kaman addini ya riga ya dushe kenan ko ya dusha ke ba zai sake yin motsi ba walansu ma suna ganin daga rasuwan manzon Allah to maganar musulunci ya kare sai dai a jira wani abu daban amma abubakar ibina biyu ko hafa da Allah ta'ala ya taimake shi sai ya zo cikin nasuwa shi bai rikice ba wanda shi yake gwada wato shugabanni haka ake gane su ana gane mutane ne wanda ya cancanta a basu shugabanci a lokacin da mutane suka shiga cikin rudani su ba za su rude ba yanzu ya ga duk mutane suna tare an yi sallah asuba fa da shi da annabi ya yi sallan asuba tare da manzo Allah amma da ya je can anguwan wajen ɗaya matarsa da wannan ne mawaɗan suke cewa za ka iya yin mata ka raba su wurare daban-daban ɗaya ka ajiye ta rafin makaranta ɗaya ka ajiye ta inkil ɗaya ka ajiye ta dungal ɗaya kuma zai ka ajiye ta aina a bakaro ba ka raba su saboda wani dalili ana iya rabawa sai dai kuma ka jira abin da zai biyo baya idan kamar mace ba haihuwa take yi ba ana iya raba su amma waɗanda suke haihuwa a su waje guda saboda ya'yan su tashi kansu a dungule kansu a haɗe in ba haka ba za ka sha wahala da ya gangaro me yake faruwa ka ta yi mazu Allah ya rasu mazu Allah ya rasu to shi ne ya zo kawai ya wuce mutane ya je ya tabbatar cewa ya eh, manzo Allah ya rasu ya fito ya ga masu kuka na yi masu maganganu na yi umar ɗan kasafu yana ce duk wanda ya ce annabi ya mutu to fille kansa zai yi saboda manzo Allah ba mutuwa ya ba ya je ganawa da ubangijinsa ne in an jima kaɗan zai dawo to ya tara mutane ya ce ka yi shuru ya ƙi yin shuru ya ce ka yi shuru ya ƙi yin shuru zauna bai zauna ba da shi bai san ma bai ma gane bakar bin abi ko hafin ne yake magana da shi ba domin ya yi gaba da gabanta eh, yanzu kama misali ni ne yanzu yana ta fada ina ta bambame ina ta abin nan sai malam bati ya zo da ke malam ka yi shiru sai in yi shiru in a shekaru ne da ni da shi waye gaba ya kuka yi shiru amma labata ya girme ni ko a ya'ya ma ya'yansa sun kai a kirin? ko a ya'ya ma ya girme ni a kun tsaya kun yi shiru wato bari mu ga misali mafi sauki da ni da malam kabiru yana ta surutu yana ta fada yana ta abu sai na zo na ce da Allah malam ka yi shiru ya kamata yi shiru ko bai kamata yi shiru ba ya kamata ko ma menene kai hakuri ko ma menene kai shiru da Allah kai hakuri kama bar wannan waje to da haka ake kashe wutan fitina dole a samu wanda yake akwai na gaba da kai zai maka magana kuma wajen daidaita al'amura dole akwai wanda aka kware ki amma za a ita ba ki hakuri to don haka saboda ki ya riga ya rikice ma bai ganki ba Shi ne abubakar bin abi ko haka ya fara yin magana ya fara gabatarwa tun da ya fara magana ya ce ashe manya suna magana Shi ne ya shiru daga cikin ayan da ya ja haka kawai tunaninsa ya kawo masa ya yi jawabi wa mutane da ire-iren waɗannan man kana ya budu muhammadan fa inna muhammadan kad wa man ya budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يدور الله شيئا وسيجز الله الشاكرين إيه، إذا da zan yi وسا garda wasa ya yi wasu gardawa ka suke karantawa wasa ya ji Allah kyauta amma akwai gyara yi saboda ya jajja ya yayyanka inda bai kamata a yanka ba mai eh, to kun ga ya riga ya fahimta addini yana nan ya ce duk wanda yake bauta wa muhammad to muhammad ya mutu a yau amma wanda ya kasance yana bauta wa allah fa inna Allah hayyul la shi ne sai dina umar ya ce a ah, yanzu akwai wannan aya cikin Kur'ani? akwai wannan aya cikin Kur'ani? ai ya haddace bakar ya haddace ala murana ma ya manta za ka iya haddace aya ka manta saboda wani abu saboda aka musa bin umair tun da ya haddace wannan aya shi sa yake maimaita ta yakin buhut an fille hannunsa na farko an sake fille na biyu amma duk da haka yana cewa ma muhammadun illa rasulun farkalat min qablihi rasulu. saboda haka in an kashe manzon Allah mu ma an kashe mu addini yana nan kuma zai ci gaba ko da an kwantar da tutan musulunci a wajen wannan yaki baki yake gwada an kwantar da musulunci a kasa ƙasa gabalai ba su حمل عليه ثم حمل عليه الثالث an faza da ya ga ya rungumi tutan da dungulminsa ya hada da kirjinsa da damatsunsa ya hada da kirjinsa shine kawai sai ya sa maki sai ya soke shi gaba daya ya gama da shi to kaga tunda an kashe shi ba kuma yadda za yi tuta ya tsaya قال ابن ya ambata cikin يا eh wa الطبقات yace wa وقال عبد ibn al-fadl abdullahi bin al-fadl ya ce qutila mut'abun ya ce mut'ab shi yake rike da tuta an kashe shi wa akhadha liwa'a Malakon fi suratihi wanda ya dauki tutar wani mala'ika ne ya dauka shi ko ba zai kasu ba eh mala'ika ba zai kasu ba dama haka ne wato akwai waɗansu abubuwa suna faruwa Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san yadda yake gudanar da abinsa ka duba ka ga mutum maraya iyayensa duk sun mutu sun bar shi yana ɗan karami bai wuce shekara biyar ko bakwai ba za ka samu a unguwan ba gidan da bai kwana ba ba inda bai zauna ba in an ce ya kwana a kasuwa ya kwana a tasha ya kwana kasan gada ya kwana ina ne ba abin mamaki ba ne ba mamaki ma za a saki da daddare a tura ki saboda yana hannun wata mata ja'ira ko hannun wani mai riko wanda yake wawa za a iya tura ki da daddare a ce ganyen awaki ko ya yi ciyawan doki da daddare amma zai je ya dawo lafiya sai bayan shekara 20 ko 30 kuma sai gashi ya zama babban mutum uwar ɗakin da ta wulaƙanta ki tana neman ya taimake ta wawan uban da aka baki rikonsa shi ma yana neman a taimake shi wannan ya riga ya zama babban mutum wallahi ba domin kariyar Allah ba ya kamata irin waɗannan marasa galihu din na ce sun daɗe da mutuwa amma sai ga Allah tabaraka wa ta'ala ya daga shi ya zama wani jigo ya za za ga waɗansu manyan mutane cikin rayuwarsu wato akwai abin lura wani kin kuma yana cikin gata an tare ta nan an tare ta nan an tare ta nan shekara 25 sai ka samu rikakken ɗan wiwi ne ko wani rikakken dan kurkura ne warai da gaske ana samun haka wanda yake da gata ya lalace wanda baya da gata kuma ya samu saiti ya samu tarbiyya shi ya kamata a ce ya lalace saboda mai saboda rashin kulawa shi ya kamata a ce yana fama da tsaya da talauci amma Allah ya karfa wa garinsa nono wannan shine hukuncin Allah ya sa in Allah ta'ala ya riga yanke hukunci to ba wanda ya sai canza ba eh, inda hukun mulkita kamar yadda ya ambata cikin kurani don haka ana kashe motsa bin Umair radiyallahu an sai mala'ika ya ɗauki tutar fajalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kulula labarin fa bai kare ba maza Allah ya san ya dauki tuta ya bada Musa bin Umair shi bai san abin da ya faru ba kwarai da gaske tunda ba gaban sa aka yi wannan ba yaga tuta dai ana ta yawo da tuta sai annabi ya ce fi akhirin hari kaman da yamma takaddam ya mus'ab yace wuce gaba ya kai mus'ab ashe ba ba bane mus'ab din nan na mala'ika ne ba na dan adam ba annabi ya san gaibi da ya san gaibi ya ba zai ce masa musab ba eh, sai dai za ka yi tawili ka ce shi ma mala'ikan sunansa musab ne eh. faltafata ilaihi malak to bari ka ji lokacin da annabi ya ce taqaddam ya musab ka wuce gaba wuce gaba wuce gaba ya kai musab wato ya ci gaba da wucewa gaba yana daga tuta dama a ka'ida ko ba ba da ba ba da matsoraci tuta warai da gaske za a baka tuta ne kuma kana rike da takwabi domin duk wanda yazo zaka iya fada da shi duk wanda yazo zaka iya fada da shi saboda haka sai jarumi ne ake baki tuta ya rike shi yasa yan an je duk yakin da aka je za a ce wuce gaba yana kan gaba shine annabi yana ce wuce gaba wuce gaba wa qala yake lastu bi mus'abin sai ce masa ba mus'ab bane amma yayi kama da muka saboda li'annal mala'ika saboda su mala'iku ta a bi ashkalin muta'addida suna iya rikidewa da rikida daban-daban kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara musu koyi musu umarni kuma da haka suke saukawa ma na tanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalik wa ma kana rabbuka nasiya yace lastu bi mu'adin yace ni ba mu ba ne wato mus'ab sa da ya sani ba fashi bane fa'arafa annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu malak sai ma sai annabi ya gane cewa mala'ika ne da bihi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa shi da shi wato Allah ya taimake shi to to musaf menene labarin sa kenan tunda ana cikin wata damuwa kafin a zo a binciki labarin sa abubuwa su riga sun lalace kwarai da gaske daga baya kuma musulmi suka yi rigenin din fagen daga amma kuma suka yi kokari suka bar wajen da wuri amma an kashe motsa bin umair a wannan yaki na wahudu an kashe su yayi shahada kuma malamai suka ce a shugabanci shi yasa ake son ka ringa fadaka da wuri ka da gano abu da wuri dun ba yadda za a ya ce shugaba da kiki ne ba ka iya tsin kayan abu nan da nan saboda ka sha kunu da yawa ko wani abu makamancin wannan kwarai da gaske domin ana ganin wanda yake shan kunu da yawa kamar kwakwalwarsa tana nauyi wana fa'ada ne eh duk lokacin da muke yara ma muna irin cin abinci daga wanda yake shan miya zai ce shi yasa ka zamo dole wallahi a makaranta kana shan miyan kuka kuka toshe kwakwalwa take yana cin kukan ba amma yana ce kuka tana toshe kwakwalwa kuma in ka bincika za ka samu uban sama da kukan ya girma uwar sama da kukan ta girma amma kwakwalwarsa ba ta toshe ba shi ma kukan yake sha yanzu ina jin a cikin masallacin nan zai wahala a ce akwai wani gashin na wanda bai sha kuka barkatai ba akwai eh wani ya ce ba kuka zai yi wahala eh ban sani ba ko gidanku ba a shan kuka ba gani zai yi wahala amma hausawa sun canfa sun ce kuka tana toshe kwakwalwa to ta ina take toshe kwakwalwa da tana toshe kwakwalwa da dukkan waki dime muke wallahi ba abin da za mu fahimta tun da har gobe muna kyan kuka Allah ya sanya mata albarka Allah ya kyauta na wafi ibn hisham a cikin sira ta ibn hisham lamma qutila mus'ab akwai wata ruwaya sai ruwayan ce lokacin da aka kashe mus'ab bin umayr radiyallahu an ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama alliwa ali ibn abi talib maza Allah ya bada ali ibn abi talib tuta yake dauki tutan ya rike saboda shi ma jarumi ne rijalan minal muslimina kuma ya hada ki da waɗansu mazaje daga cikin musulmi ya ce su taimaka masa saboda kula za a samu matsala to wannan sai ya karba wannan ma ya karba wannan ma ya karba wa an da bin umayr kuma an karbo ruwaya daga da bin umayr qala lamma faraga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama min uhud lokacin da annabi ya gama yakin uhud a can baya na yi bayani abubuwa da dama sun faru waɗanda yake ba su da dadi marra ala mus'ab ibn umayr annabi yana zazzagawa sai ya zo kan mus'ab ibn umayr maktulan ala tariqihi an kashe shi gagawan sa jefe fa qara annabi da yazo sai ya karanta min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi ومنهم من قدى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال sai annabi ya karanta wannan aya daga cikin muminai akwai waɗansu mazaje na musamman wannan ya gwada musulmi daban muminai daban wato sai ka ga cikin musulunci sannan za ka zama mumini a gaba musulmi kowa da kowa amma muminai daban ne sunan musamman ne to waɗannan muminai ɗin da suke na musamman sai Allah ta'ala ya ce a cikinsu kuma akwai rijalu har yanzu akwai waɗansu mazaje zara da ke nan farai da gaske sadaku ma ahadullah alai sun gaggata wa Allah alƙawarin da suka yi masa menene alkawarin shine za su je yaki domin ɗaukaka addinin Allah ba za su gudu ba sai dai aka shesu su saboda ka mus'ab bin umair yana cikin su duk munasaban wannan kenan annabi ya karanta ayan don ya tabbatar musu ya nuna musu cewa mus'ab bin umair yana cikin su sadaqu ahadullah alai faminhum man qada nahba a cikin su akwai wanda ya biya bukatarsa na haba shine kamar bukata ko damuwa mecece ce ce bukatar su shine ko dai a je jihadi su samu shahada ko kuma a ci nasara su samu ganima wa minhum yantazir a cikin su akwai wanda yake sauraro shi yana jira lokacin sa bai yi ba amma baddalu tabdila ba su canza ba canza ba sun cika alkawari wa Allah saboda haka Mus'ab bin Umair yana cikin su kuma da waɗansu mazaje waɗanda aka kashe su a yakin Uhud to a ci gaban ayan sai Allah ya ce me li yajzi Allahu sadiqina bi sidqihim wa yu'adhib al-munafiqina in sha'a aw yatuba alaihim inna Allaha kana ghafurur rahima eh. dama Allah tabaraka wa ta'ala ya haka ne domin ya bambanta jihadi yana bambanta tsakanin masu imani da kuma munafikai munafikai kayan aka ce za a ce yaki su ce ku bari sai mun gama girbi tukuna ba za a fara yaki ba sai an gama girbi an kwaso amfanin gona an kawo gida idan an kawo amfanin gona an kawo gida aka ce za a yi wani abu sai su ce a a su Allah ku bari a ɗan kwana biyu mana a dan huta waɗannan 'yan kwanaki an ta aiki kullum aka tafi gona sai an wuni to ana cikin haka idan aka ce to a fita yaƙi za su ce a'a akwai keman gona saboda mai saboda kamuwa ta fara zuwa tun da kamuwa ta fara zuwa akwai keman gona ba mu yi kema a gonanmu ba kada ruwan farko ya sauka tun lokacin da ka taba munafikai sai sun kawo maka hudu to wajen taimakon addinin Allah kar ka yadda ka fada haka duk abin da ka samu wallahi kaga damuwan duniya kaga bukatu ba za su taba karewa ba in za ka taimaki addini ka taimaka ma addini kawai in za ka yi sadaka ka yi amma a yau ka samu naira miliyan ɗaya to za ka iya kashe su a cikin kwana biyu ko kwana uku kuma za ka sake samu wani miliyan ɗaya ma rainawa za ka yi domin duk wanda ya rike miliyan ɗaya kake. to da wata miliyan ɗin ta sake zuwa raina ka zai yi saboda ya riga ya saba da kudi don sa ya bude bukatu ba za su kare ba ka yi abin da za ka yi kawai saboda haka tun da mutuwan nan labudda min ha ko labudda min dole ne mutum zai mutu to ya yi kokari ya shirya ya bi Allah ya kiyaye dokokin Allah kamar yadda waɗancan suka cika alkawari suka kiyaye dokokin Allah ba su koma baya ba ba su yi munafinci ba ba su tsere ba har aka kake su to Allah baraka wa ta'ala ya ba musu na to wannan aya da ita ce waɗansu suke lura cewa duk waɗanda asbabun nuzul suka tabbatar da cewa wannan aya ta sauka kansu to yan aljanna ne ya eh, kwarai da gaske Allah ya ba musu sai dai kuma kun san abin mamaki Allah tabaraka wa ta'ala yake fa minhum man qada nahbahu wa cikin su akwai wanda ya biya bukatar sa kine aka kake shi ya mutu kenan sai yace wa minhum man yantazir akwai wanda yake jira bai mutu ba yana da rai a lokacin da aka saukar da ayar saboda haka akwai yan aljanna da yawa suna jira lokacin suna zuwa ko a fagen daga ko a gida Allah ya sa mu cika da imani to bari ku ji wani bayani وعن خباب بن الأرد رضي الله عنه وانا حديثي عن كرقوني دقى خباب بن الأرد الله كقاري دارك يكي هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبتغي وجه الله yace mun yi hijira tare da annabi mun yi haka ne domin muna neman ganin fiskan Allah kamar yadda masu tawili suke ce muna neman yaddan Allah ko muna neman ganin kan Allah wato mun yi ne domin Allah ya ba mu lada mu haɗu da shi ranar takin alkiyama fa wajaba ajruna ala Allah azza wa jalla ce ladan mu ta tabbata eh ta tabbata kan Allah kun ga ya faɗi wata magana ce sai hadisi ya riga ya tabbatar mana cewa duk wanda ya bauta wa Allah bai shirka da shi ba to fa haqqun ala Allah an yudkhilahu aljanna ko ba gaba ne ai haƙƙi ne Allah da kansa ya ce haƙƙi ne a kansa ya shigar da gidan aljanna wato ya zama dole wajibi ne tunda ka bi abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka bi shi yasa ya ce fa wajaba ajruna ala Allah azza wa jalla ya ce ladan mu ya tabbata akan Allah sai dai fa minna mamada ya ce a cikin mako wanda ya shuɗe ya shuɗe bai kawo wannan lokaci ba walam ya kulmin ajirihi shai'a ya ce bai ci wani abu daga cikin ganimansa ba eh. domin ajirihi abin da yake nufi daga cikin ladansa waɗansu malamai kuma suna fassara ajirihi sakamakon da Allah zai baki duniya da lahira saboda idan ka bi Allah ba wai zai baka ne a lahira ya hana ka a duniya ba wani Allah zai baki a duniya kuma ya baki a lahira haka ne kusan mu ma abinda mu muke so kenan Allah ya ba mu a duniya mutum mai kyau mu sha mai kyau mu hau mai kyau sannan mu sanya mai kyau mu yi walwala da mai kyau wallahi ba wanda yake son talauci ba wanda yake so to amma kun ga su sahabbai su kuma wannan ba damuwarsu bane su idan addinin Allah ya ci gaba to inda za a ba da wani ma zaɓi shi zai ce ba ya bukatun dukiya amma mu ko sai mu kwana muna sallah muna roƙon dukiya Allah ba mu mai albarka eh. sai masu iya magana ne sun ce ko annabi ne zai bayyana yanzu ko manzo ne zai bayyana bai zo da kudi ba ba za a yi imani da shi ba amma kana da kudi to za a yi imani da kai ko da yake wannan magana to kusan haka ne tun duk an zama an koma bayan kudi hadisai sun tabbatar da cewa akan kudi din nan za a yi za a yi kisa iri daban-daban nasosin hadisai da yawa sun tabbatar da haka kuma abin da yake faruwa kenan wallahi wanda ya kashe in ka tambaye shi zai ce kudi ne kawai wanda aka kashe shi shi ma an tambaye shi zai ce kudi ne babu wani dalili kuma shi nan muna gani akan kudi ake kashe mutane Allah ya sauke to don haka a cikin sahabbai akwai waɗanda suka shuɗe ba su samu daɗin duniya ba kun san zamanin annabi a farko-farko har ya zuwa wato kusan karshe-karshe akwai wahala akwai talauci kwarai da gaske wata rana manzo Allah cikin dare yakan kasa bacci saboda yunwa yakan kasa bacci saboda yunwa yanzu kai ka taba jin wani gwamna ya kasa bacci saboda yunwa ko shugaban kasa a yi jin ko shugaban karamar hukuma Eh, yana da wahala amma manzo Allah wata rana yakan kasa bacci saboda yunwa ya sa zai kamo hanya ya fito akwai wata rana da ya fito sai ya hadu da abubakar bin abi ko haba ce yaya yace yunwa ya sa na fito ya ce ah, abin da ya fito da ni ya fito da kai aka je sai abu hurairar kima yaya yunwa to irin wannan ne sai manzo Allah ya je ya kai ziyara gidan wani a ji a kwankwasa masa kofa karfe sha ɗaya sha biyu su ba matsorata ba ne yanzu kai gana jin ana kwankwasa kofa karfe sha ɗaya sha biyu ƙasan gado za ka shiga saboda tsaban tsoro kwarai da gaske allah ya sauwake to an samu ruwayoyi daban-daban waɗanda banzu allah ya fita cikin dare kuma ko su samu nono ko su samu ɗan abinci haka wani lokaci ma wani sahabi zai ce annabi a gida na ya tada matarsa ya ce tun da annabi ya zo ga abincin da za a yi da safe yanzu yanzu yanzu ya kamata a yi manzon Allah zauna a je a yanka yar karaman tunkiya ko akuya yanzu kai wani liman ne zai je gidan ka kace za kaza A yana da wahala kaza ma wannan da yanzu irin wannan kazan nan na turawa ina jin aka sata a cikin gas aka zaura ta a gasa ya bata wuce minti goma sha biyar ko ashirin ba za ta da ku ya sa ma ba san mutane su yawaita ce eh. Sun saboda ire-iren waɗannan abubuwa akwai su ma sun suka yi yawa akwai illa ta san gidan zakara ya daɗe aka zo aka yanka shi iyayenmu na da sun suka sake a tukunya to sai sun ɗebo ganye sun sa domin ya dafu da wuri in ba haka ba zakaran nan a tukunya da itace da menene sai sama da awa ɗaya bai dafu ba ko da yake yanzu duk kwaɗayi ya ci mutane akan bar ma zakaran ya shekara haka za a samu zakaran da zai shekara haka amma dai kaga su sahabbai da yake suna son su girmama manzon Allah kuma su burge manzon Allah don su samu lada a wajen Allah sai ga mutum ya je ya yi yanka ya zo ya ce manzo Allah ya haƙura. in aka riga aka yanka shi kenan kai da aka yanka domin ka ba za a kama hanya ka tafi ba ko bacci za ka yi sai dai ka yi a gida don haka idan wuri wuri kuka ji mun kwankwasa muku kofa karfe sha ɗaya ka juna kira ka malam baban gida kana ta ina ina kana daidai to gani dab da gidanka eh to kaga kafin na iso waɗannan yan kananan kaje da sai a yanka su kafin na iso don kada mun ba ta lokaci eh. to fatan ka tin haka ne kuma a zamanin annabi a farko farko mutane sukan wayi gari ba su da tufafin da za su sa wata rana wata mata ta zo ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a cikin majalisa ta ce ya rasulallah ta ce wa habtu nafsi ilaika ni na baka kaina ka aure ni sai manzo Allah ya ce to babu damuwa amma manzo Allah bai bukatan ya aure ta ita kuma sai ta zauna aka ɗan ɗauki lokaci sai wani ya kasa haƙuri ya yi magana sai ya manzo Allah idan baka da bukatan ka aure ta ni ina bukatan aure ta sai manzo Allah ce me kake rige ce ba da komai sai ta je ka nemo ga a lokacin akwai baitul mali annabi zai yi taimaka masa baitul mali kwarai da gaske ya taimaka masa baitul mali ya aure babu laifi a taimake ka kai aure amma a zora ka akan sana'a dun ba za ka ciyar da ita da lahaula ba kwarai da gaske shi ne je ya fafutuka bai samu komai ba annabi ya ce ka koma walau ka kama min hadidin ko zobe na bakin karfe ko na tagulla ka je ka samu je laluma bai samu ba ya ce wa annabi shi ba bai samu ba wanzu Allah ce to shi kenan sai ya zauna ya shiru can wani lokaci kawai sai ya kama hanya sai ya tashi dama irin wannan za ka tashi da borin kunya kaga da wayo za ka tashi ka sulale mazala da ya waiga kawai sai ya gan shi gakin nan ya yi gaba ya ce a ah, a kira masa wancan mutum ya ka kira masa ya ce dawo ya dawo tun da kafin nan ma ya ce shi ai mayafin da yake jikinsa ne kawai ya ce ato mayafi guda daya idan ka bata sadaki kai da me za ka rufe abin da ya ce ato ai sai a raba biyu saboda a lokacin su suna iya daurewa daga cibi zuwa gwiwa mutum ya rufe yana ta yawo saboda bai da shi ba mai ganin wani ma ba mai tsayawa yana zura ido ma wani saboda talauci to shi yasa da ya juya zai tafi sai annabi ya kira shi ya ce ma za ma aka min alkur'ani mai da mai ka haddace ya ce ai haddace bakara da ala imrana ka ce masha Allah wannan ba daga alamtara zuwa kasa ba ne ka daɗa dagewa in za ka dage bakara da ala imrana ya annabi ya ce to zan aurar maka ita ka karantar da ita wani bangare na cikin wannan alkur'ani wannan shi ne sadaki duk kasancewa malaman fikihu sun ta bayanai akan wato karantarwa a matsayin sadaki sun ta maganganu kai. amma mahallu shi ne muna son mu nuna irin talauci da kuma rashin babu a wancan lokaci to amma daga baya kafin manzo Allah ya bar duniya akan kawo wato dukiya mai yawa ta ganima su karan kansu sahabbai tsorata suke yi in sun ga kudi tsoro suke yi suke ji kwarai da gaske ko an ba da mutum tsoro yake ji ya karba saboda kudin ya yi yawa har wani ma maza Allah ya ce masa idan an kawo dukiyar zan baka zan ɗiba maka haka zan ɗiba maka haka zan ɗiba maka haka ni yi na, son Allah ya gwada mun wannan rana a sai a ɗiba mu kamar yanzu gwamna ne ce an kawo grand zan baka buhu uku zan baka buhu ɗaya zan ƙara maka buhu ɗaya zan ƙara maka buhu ɗaya ƙaran ma buhu ɗaya nan miliyan nawa ne a ciki <laughs> eh saboda yin naira dubu ɗaya ɗaya ne zai kama miliyan nawa ne a ciki <laughs> Eh, buhu daya irin wannan bakwadin nan zai ci miliyan ɗari to ga yan kasuwa suna jinka haka ne ko buhun baku kada wani ya ce eh, a ce yana da shi kaga mutane suka yi masa farmaki ya za kowa ke baya-baya wannan mutum yana ta jira sai zamanin abubakar bin abi ko hafa in kun duba za ku ga abubakar bin abi ko hafa shekara biyu da wani abu yayi su da manzo Allah babu nisa kawai sai ga dukiya ta zo sai ta ai annabi ya ce kaza da dukiyar nan ta zo a zamanin annabi da an bani sai abubakar bin abi ko hafa ya ce ai inda ya tabbata annabi ya faɗi wannan magana to babu wani bambanci zan baka ya ɗebo ya tura masa ya ɗebo ya tura masa ya ɗebo ya tura masa ya ce kai sai shiga damuwa to su kwarai da gaske su ai da suke suna karba kawai za su je su yi tararrabawa ne karshe sai su wayi gari ba su da kokobo amma yanzu kai ana baka wannan kuɗi ka san inda zaka je ka ka ka fito kana muzurai kamar ko ko ba baka ba wallahi Allah ya kyauta da su ba haka suke ba na da wannan yana ba mu bayanin cewa wa minna mamada lam yakul kulmin ajirhi shai'a a cikinmu akwai wanda ya shuɗe bai ci komai daga rabonsa ba mil mus'ab bin umair wato daga cikinsu akwai mus'ab bin umair utila yau ma'uhudin wanda aka kashe shi a yakin uhud falam najid lahu shay'an nukaffinuhu fi yace wallahi ba mu samu wani abu ba abinda muka samu wanda za mu yi masa likafani da shi illa na miraka sai wani mayafi guda daya kwarai da gaske sai mayafi guda daya kunna idza gatsaina biha ra'sa idan muka rufe kansa muka rufe ta kai kharajat rijlahu sai ga kafafuwan fadu a waje wa idza gattaina rijlaihi kharaja ra'suhu idan muka rufe muka jawo muka rufe ta kafa kansa sai ya bayyana muka rasa yadda za mu yi kuma a cikinmu babu wani wanda zai kara masa kunga wannan ya gwada suna fama da talauci ba su da tufafi wannan babban sahabin ambasadan aka rasa likafanin da za a sa masa in ji kabbabu bin lara. radiyallahu anhu kuma ga gawawaki sun yi yawa fa amara na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an nugaitsi ya biha ra'sa sai annabi ya ce a rufe kansa a bar kafafun a bude ya ce in aka ji aka sake a kabari a ja likafanin wato a ja mayafin ya rufe ta kansa kafafuwansa kuma a samu ciyawa a rufe kuma abin da aka yi kenan wannan fa wanda manzo Allah ya ja aya minal mu'minina rijalu ya ja wannan aya akan sa shine da wannan yanayi yasa duniya ba komai bane don ka samu daukaka a duniya ka samu walwala a duniya ba ke ke gwada kai a lahira kai dan gatan Allah bane wannan matsalan kenan sun manyan da kake gani din nan wallahi ba mamaki idan aka auna su a wajen Allah ba za su wuce nauyinsu bai wuce nauyin fuffuken sauro ba annabi ya faɗa cikin hadisi la yazinu janaha ba'uda ba zai wuce fuffuken sauro ba ka ganki da girmansa da komai da matsayinsa saboda wajen Allah fanko ne to me yake nema shine kyawawan ayyuka imani da kyawawan ayyuka abin da ya faru kenan ga abin bin umar kuma da wannan ne malamai suke cewa duk mutumin da ya mutu baya da likafani aka rasa abin da za a rufe shi da shi ka kafcinsa gaba da ya a rufe a laurarsa ko daga cibi zuwa gwiwa aka rufe to ana iya ne shi ba yadda aka yi amma in akwai yalwa to rufe kai ya fi muhimmanci bayan al'aura akan rufe kafafuwa sai dai kaga duk wanda aka rufe al'auransa aka bitsine ke haka to dole a samu ciyayi a rufe kansa kuma a samu ciyayi a rufe kafafuwansa idan kuma abin yana da yalwa zai rufe kai kaga abin da ya rufe kai dinsa wato daga gwiwansa ya yi sama kenan a rufe to sauran kafafuwa kuma sai ya sanya ciyawa kamar yadda aka yi wa mus'abbi ne umayr radiyallahu anhu kuma bayan wannan ruwaya akwai ruwayan abdurrahman bin auf radiyallahu anhu idan ba kuma manta ba abdurrahman bin auf Allah ya masa tsawon kwana kuma Allah ya baki dukiya wanda ana kyauta zaton a lokacin cikin sahabban annabi manya-manya waɗanda suka tafi bayan ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya ba mai kudin sa saboda kyautan da yake bayarwa na takin hankali ne a kawai in ya hushi iska zai iya ɗaukar miliyoyi ya baka kamar a yanzu ne a ce mutumin da zai maka kyauta da naira miliyan biyar miliyan biyar ma kaɗan ne a yi sai miliyan biyar ba ta da yawa kamar miliyan goma ko akirin ko talatin a ce malam kabiru filu ga miliyan ashirin an baka ina jin malam zai fara anguwan nan kuma zai balli manje eh, miliyan ashirin a sai jiyar to kaga duk mutumin da zai dauki miliyan goma miliyan akirin ya ba da malam kabiru ai ka san ba karamin mutum ba yana da dukiya mai yawa to irin kyautan da abdurrahman bin auf yake duk matan manzon Allah da suka rage zai bi kansu ya ce duk ababba su miliyoyi kyautan miliyoyi haka har yaba duniya shi yasa kullum addu'o'i suke masa wallahi masu kudi in kuna son ku samu zaman lafiya da kwanciyar hankali duniya da lahira ku samu aljannan da koda ba ku yi ayyuka a aikace kuka wahala ba za ku same ta to ku yi kyauta ku yi sadaka da dukiyoyin da Allah ya ba ku kwarai da gaske ai Allah ya hore maka hanya mafi sauki saboda yanzu in kana maganin miliyan goma bayan sallan isha'i ka je gidanka ka ci tuwon shinkafa da miyan ganye wanda aka sa da kifi da nama haka a cakule sannan akwai gashishiyar kaza ne ko da biredi da wani shayi mai kauri ka zora a kai ka sha ruwan sanyi ka tashi da kyar ka je wajen kwanciyar kan ka kwanta kana ganin karfe uku da rabi ko karfe hudu zaka tashi kai sallan dare kafin sallah su ba yana da wahala yana da wahala wani ma in ya tashi da asuba din in yayi miƙa bayan ya zo kafin ya fito sallah shikenan sai ya zo ya bude firist din daman akwai dambun nama ga dambun nama ga dambun kifi sai wanda ya zaɓa. bayan ya kora kuma ya samu fight alive ya sake dorawa alive dinsa sannan ya fito sallan asuba mai yiwa kana ce masa ya azumi ba zai iya yin azumi ba kwarai da gaske amma zai iya daukawa ya ba da wani ya baki wani abu shi zai kwana yana sallah zai wuni yana azumi zai zo ya zauna ya karanta Kur'ani ya ta masa addu'o'i to inda suke samun matsayi kenan a Abdulrahman ibn awu wata rana ya yi azumi da ya azumi sai ya zo zai sha ruwa ka kawo masa abinci nauyi iri daban-daban nauyi iri daban-daban na manyan mutane kenan ga wannan ga wannan ga wannan kawai sai mus'ab bin umayr sai ya fado masa wannan fa bayan zamani mai tsawo bayan ma manzon Allah ne gaba daya musa bin umair ya faso masa ya ce Allah sarki shine sai ya fashe da kuka kukan da yayi kenan bai ci wannan abinci ba yana tunanin yadda da suke da abokanka da waɗanda za karbi addinin Allah yadda suke fama da talauci da rashin babu ya ce mus'ab bin umair din nan lokacin da kake ke a yakin uhudu muka rasa kafanin da za mu rufe shi gaba daya shi ma abdurrahman bin awaf abin da ya faɗa kenan ke mu rufe kansa kafansa ya budu mu rufe kafansa kansa ya budu manzo Allah ya ce a rufe kansa mu sa ganye a kafafuwansa kuma abin da muka yi kenan muka rufe shi a cikin kabari ce sun tafi ba su ci komai a cikin rabonsu ba ya ce ni ina jin tsoro kada rabonmu na lahira ne Allah ya ba mu wannan duniya shi sa ya gagarcin wannan abincin ya sa ka ce wannan alaman imani ne to kai na san ba za ka yi yin wannan ba to amma ka yi bismillah mana ka ambaci Allah yayin da za ka fara cin abinci ko in ka gama ka yi godiya ga Allah ko ka tashi ka ɗanyi sallar nafila ko da raka'a biyu ko kuma ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kara maka ka ba da bayan Allah sadaka ka ba su taimako ka ba su kyauta to mahallu shahid namu shine Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu saboda haka wa minna man aina atlahu samaratuhu fa huwa yadiluha nan abin da ya rubuta kenan fa huwa yahdibuha ko fa huwa yahdubuha amma a cikin mu akwai wanda abubuwansa sun nuna ƴaƴan itacensa sun nuna sai tsinka yake kamar yadda muke tsinka a yanzu amma waɗansu sun tafi lokacin ba a samu duniya ba ana takure babu walwala wani hadisi mutafakun alai wal iskir na batun tsayibin ra'iha eh, wato ana nufin ciyayi irin nasu na kasashen larabawa wanda yana da ɗan kanshi hakan nan suna mu'amala da shi suna jinkan ɗakunansu da shi suna sanyawa a cikin katangunsu da shi wannan shine karshen bayani dangane da tarihin musabbi ne umair ambasadar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na farko a binnin Madina sannan kuma shine wakilin annabi mai da'awa a binnin Madina sannan kuma mujahidi daga cikin manya-manyan mujahidai wanda yake rike tutan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a fagen daga wanda Allah ya kaddara hadarsa a yakin Uhud radiyallahu anhu sahabinmu na gaba shine Ja'far bin Abi Talib wannan kuma yayan Ali na Abi Talib ne in ya baki ya kai shekara goma ya kai shekaru goma kuma dan uwa ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bashi fasaha da basira bai da shekaru da yawa amma sai Allah ya masa ruwan shugabanci kamar yadda zamu gani a kasan Habasha lokacin da ya jagoranci musulmi ya bada amsa duk tambayin da aka yi sai ya bada amsa kuma amsan sai ta dace saboda ka hijira zuwa habasha karshe da ya dawo birnin madina annabi ya tura shi yaki kuma a wajen ya yi shahada da aka kashe shi aka zo aka faɗawa annabi da abin da ya faru an ce duk wanda ya zo wucewa idan ya hango annabi zai gane akwai bakin ciki akwai bacin rai tare da shi wannan ya gwada an maka mutuwa ranka yana abin nan jin nan wannan ba ba rashin hakuri bane warai da gaske saboda akwai mutuwan da za a yi ta jijjiga ka akwai mutuwan kuma da za a yi na kusa da kai ne amma ko oho to ko da an yi maka mutuwa ta zo ta jijjiga ka duk wanda ya ganka zai ga zai ce me ya faru ka ce ai mutuwa aka maka wannan ba rashin hakuri bane kuma ba rashin yadda da kaddaran Allah ba ne amma maka mutuwa ka sa bakaken kaya a maka mutuwa ka aske gemu eh wannan musulunci bai zo da shi ba musulunci bai yadda da wannan ba kamar yadda yake za a yi maka mutuwa kai ta tsaga ka kana ce ka shiga uku kayi kaza kaza kaza wannan jahiliya ne kamar yadda kamsa take fada wa inna sakara lakafina wa sayyiduna wa inna sakran idza naktu lanahar ita ta yadda sakar ne abin nan amma daga bayan mata gyara an gwada mata akwai abin nan akwai matsala amma dai saboda tsaban kuka ga sakar sai da ta makance kuma dan uwanta ne ya'yanta duk sun mutu ba ta yi kuka ta makance ba sai dan uwanta to sai darasin mu na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu yi bayani dangane da Jafar bin Abi Talib radiyallahu an abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh